Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'atu babban rana. Biyu ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya hallaka mutane a garin falma na arewacin Mozambique waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. Mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bandaga suka kai harin kwantan bauna kan jerin wasu motocin dakon kaya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwa da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na dala tiriliyan biyu. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan bacewar jirgin saman sojin kasar. Ya bata Allah ya dawo da shi shine addu'an da zamu yi. Mu tsoron mu shine irin wannan jirgin ya shiga hannun 'yan ta'adda tashin hankali. babban tashin hankali ne ga 'yan najeriya a matun da an ce ya bata mu allah mu allah ya sa ya dawo ko a gano a dawo da shi muna kuma dauke da tattaunawa da muka yi da hajiya ramatu ahmed shugaban wata kungiyar african Life center kan batun allurar covid-19 a nan amurka da wasu ke kin yi suke ce mana ba su yi kuma yadda eh, al'amarin ke tafiya ya zo ya kai ba kana so baka so shi dai ka yi. Muna kuma ɗauke da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar. Kana akwai kuma saƙon nasihar Juma'a to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya hallaka mutane a garin Falma na arewacin Mozambique waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. 'Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan suna ƙoƙarin hango 'yan uwan nasu suna sakkowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma, wanda yake da nisan kusan kilomita ɗari da ashirin Fiye da mutane dubu takwas sun rasa mahallansu, an kashe da dama kana da yawa sun ɓata. biyo bayan harin da aka kai a garin palma a ranar 24 ga watan maris an bayar da rahoton cewa masu ikirarin jihadi sun filla kan mazauna garin palma tare da lalata gine-gine da ya tilasta wa dubban mutane tserewa don neman mafaka a dazuka da ke kewaye ana ganin wannan harin a matsayin mafi girma da masu ikirarin jihadin suka addabi lardin cabo delgado tun 2017 A jiya Alhamis mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna a kan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawowa daga kasar Uganda a kan hanyar su ta Juba zuwa Nimole. Wani mai magana da yawun sojojin Sudan ta kudu ya ɗora alhakin kai harin kan kungiyar 'yan tawayen National Salvation Front wato NAS. wani jami'in soja da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar juba zuwa numila ya ce an kai harin kwantan baunar ne kan motocin dakon kaya uku da karfe shida na safe a yankin kittu mai magana da yawun sojojin kanal santo domic ya ce fasinjoji da direban motar dakon kayan ta farko sun tsallake rijiya da baya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na dala tiriliyan biyu. Biden wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma kara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba. Ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan amurka da kuma bin dokoki wanda zai kara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata amurkawa biden ya nada sakataren sufuri pete buttigieg da sakatariyar makamashi jennifer graham da sakatariyar gidaje marcia ford da sakataren kwadago matthew walsh da sakatariyar kasuwanci gina raimondo da su jagoranci wa jama'a bayani da neman goyon baya ga shirin samar da kayayyakin more rayuwa. kafin baballe ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai yanzu kwanaki biyu kenan da bacewar wani jirgin sojan saman najeriya a jihar borno da ke shira arewa maso gabashin najeriya da kuma ke makwabta da wasu kasashen afirka guda uku da suka hada da nijar da kamaru da kuma chadi tun a ranar laraba ne aka bayyanar cewa jirgin ko sama ko kasa har zuwa wannan lokaci ba labari daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu yanzu kwanaki biyu kenan da bacin wata jirgin saman sojan najeriya a jihar borno da ke shirin arewa maso gabacin kasar da kuma ke iyaka da kasashen afirka uku da suka da chad da nijar da kuma kamaru tun a ranar laraba da marace ne dai aka nemi wannan jirgi aka rasa haka kuma jina jin sa a kuma daidai lokacin da ke cigaba da farauto mayakan boko haram har yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi ya nufa kuma ba a samu labarin inda jirgin yake ba a baya da wasu jiragen sojan najeriya na bacewa wanda daga bisani mayaka kan doki alhakin kai kai hare-hare kan irin waɗannan jirage sai dai bacewar wannan jirgi na alpha jet har yanzu babu wani da ke alhakin bacewarsa sai dai hakan ya sa babban hafsan sojan sama na najeriya ya marshal oladahu amawo zirtar jihar borno da kuma sauran manyan sojojin saman najeriya don binciken musabbabin bacewar jirgin wanda halin yanzu ake ci gaba da binciken inda jirgin yake na kuma jimicin ta bakin wasu al'ummar jihar borno game da wannan bacewar jirgin sunana abubakar musa to gaskiyan zancen shine da safe da na shiga yanayin yaran gizo sai nike je wai alpha jet a borno na nigeria kuma wai ya bata fisa bilillahi da kwarewan sojojinmu na nigeria da yanayinsu da kwarewan aikin su a ce har jirgi zai bata gaskiya wannan abin abin dubawa ne ya kamata sojojin najeriya da duk inda jirgin nan yake su je su nemo ya za a ce ma jirgin soja jirgin sojan najeriya a ce ya bata kuma a Najeriya ya bata. Sunana Malam Muhammad. Wato abun ga mai hankali abun tsoro ne. Allah ya bata Allah ya dawo da shi. Shi ne addu'an da za mu yi. Mu tsoron mu shine irin wannan jirgin ya shiga hannun 'yan ta'adda tashin hankali ne. babban tashin hankali ne ga 'yan najeriya a tun da an ce ya bata mu roƙon allah mu allah ya sa ya dawo ko a gano a dawo da shi bala muhammadu ya eh, ji a naji labarin shi eh, gaskiya ya kwata na bai ara kalewa salai kuma da sha suturu kuma da mu sunana abubakar sharif bama eh mun ji labarin da ya a bakin mutane ana an bata jirgin sama to ya taya za a bata har jirgin sama wannan Eh, muna kan tunaninsa ne wannan ko abin sisi ne ko toro ne har ma zai bata jirgin sama saboda haka ne muna har yanzu muna kan tunaninsa wasu al'umman jihar borno kenan da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya ke bayyana ra'ayinsu game da bacewar wani jirgin sama na mayakan sojin najeriya da aka shiga kwanaki biyu kenan ba gano inda yake kusa ko kasa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kame sama da mutane saba'in a wani aiki da suke ci gaba da yi a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Hol. wanda aka buɗe shi a cikin watanni uku na baya-bayan nan a matsayin wata sabuwar matattara kungiyar 'yan ta'adda na is a ranar wannan lahadin da ta gabata a dakarun sdf suka kaddamar da samaman wanda ya hada da kusan sojoji dubu biyar da jami'an tsaro na cikin gida suna yin bincike lungu da sako na sansanin suna neman duk wanda suke tunanin yana yiwa wa kungiyar is aiki dakarun stf sun wallafa wasu hotuna a shafukansu na sada zumunta waɗanda suka nuna dakarun sdf ɗauke da manyan makamai da rakiyar tankokin yaƙi sun shiga cikin sansanonin kuma suna shiga tantuna yayin da suke neman masu aiki da ƙungiyar is a daidai lokacin da aikin ya shiga rana ta biyar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Allurar rigakafi miliyan 150 ne aka bayar a nan Amurka. wasu miliyan hamsin da hudu da dubu ɗari shida ne suka karbi su baki ɗaya tun daga lokacin da aka fara wannan rigakafin amma duk da haka akwai wasu da suke kin zuwa karban allurar hajiya ramatu ahmad ita ce shugaban kungiyar african life center mai rajin kare lafiyar al'umma afirka a new york kuma ɗaya daga cikin kungiyoyi da hukumomin new york suka ba su izinin kai mutane a ba su rigakafin ta mana fashin baki game da aikin rigakafin. wanda har yau ba yadda a yi ba akwai wanda suke tafiya suna ce ma mutane kasfito gashi nan kuma abin na kashe mutane amma da aka fara yi an gan kama wanda suke hospital number na ragewa sannan mutuwan kuma yana ragewa don shi wannan ne muke kokari muna daya ma mutane su yi kokari suna suje je su yi eh, allura muna iya ma mutane eh, appointment samu allura yanzu muna cikin brooklyn daga brooklyn mun je mun zo bronx mun je boro duka akwai wanda kuma na yi musu cesa waɗannan da na yi ma mutane yanzu aka na ce sun kai dare ko sun fi dare guda da na yi musu ah, muna educating mutane ne kuma muka yi forums mun yi forums kun yi taruka eh, muka yi muka educate mutane kan wannan yanzu ma na cikin planning guda da nake yi da people with disabilities shi sa na mutane masu fama da nakasa kenan eh Africans muna da mutane haka tsakanin mu shi sa ya kamata su kuma na mu dinga muna include su cikin ababa suma su gane kama babar su baya ba shi sa wannan kuma na cikin yi wannan ah, taruwa ma waɗannan mutanen mu waye mun da suke da disability. To hajiya abin da muke so mu sani cikin aikin nan da kuke yi daga Brooklyn kuna bari ana yi ma mutane allura. Ya mutanen Afirka daga can Brooklyn ana samun mutanen Afirka suna shiga ana musu alluran kamar yadda kuke so? Eh Brooklyn ban yi ma mutane da yawa Brooklyn ba. Amma wanda na yi ma da yawa ne Bronx suke but waye nan da suke ma mutane daga Brooklyn gaskiya ba kowa duka yake so ya yi ba akwai wani da su suna gida wasu suna gida su gaya abin zai faru sannan su yi ba su so su yi daga baya a ce ga abin da ya zo ce sako wani da har yau hesitancy nan da eh, gwamnati ke fadi hmm. mutane ba su so su yi muna da hmm, suna zuƙewa ba sa so su yi eh, ba su so su yi shi suna nan kuma da suke ce mana ba su yi sam ne to abin kuma yadda eh, al'amarin ke tafiya ya zo ya kai ma kana so baka so shi dai ka yi to Hajiya kun yi bincike kun gano ko kila da suke cewa ba su yin sun ga wanda aka musu alluran amma kuma daga baya ya zo ya zama matsala ne yasa suke mutanen Afirka da dama suke janyewa daga neman yin alluran. Abin da ya sa akwai wanda in suka yi na farkon nan she ba su jin dadin jikinsu akwai wata da ta ce mini ita da ta yi na farko ba ta ji dadin jikinta ba ta ce ba ta yi kuma na biyu to shi na yi fira da ita na ce mata ta yi kokari ta yi na biyu na gane problem da take explain ko ni da kaina da na yi na farkon na ni reaction da na samu ne ido na ta hagu ya fara kai kai kwana uku bayan aluran kwana uku shi ya fara kai kai sosai ina jin zafi amma yanzu haka zafi da kai kan ya wuce ya wuce to shi kowa duka da body shi yadda zai react yanzu zan je yi na biyu Hajiya Ramatu Ahmad kenan shugaban kungiyar African Lab Center a New York Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. to in shi yana fita matarsa na fita da dukkan waɗanda suke asorok suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa maganar matsalar fita asibitocin turai kenan ke ci gaba da turo ta taɓurza wadda dai ita ma maganar zari hannun gwamnati game da maganar tallafin mai fata na kawo cece kuce ai bai bai kamata ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke cuwa ba wasu waɗanda suka yi tallan tallata jam'iyyar apc apc a fadin nigeria kuwa cewa suka yi sun dawo daga rakiyarta talakan da ya sha bakar wahala ya bi dare ya bi rana ya sha ruwa da iska ya yi tahajjudi ya azumin nafila sannan ya kasa ya tsare yanzu shine ke tsala ihu sai dai kuma wasu waɗanda da su aka yi talan sun ce an yi wa jam'iyyar gurguwar fahimta ne mutane sun ɗauka an kori pdp yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kuɗi kamar tasoyi gyaɗa a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa Ahmadu. Waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma mafita a kan tsarin siyasa da kuma kokarin kwakulo mafita ga shugabanni da kuma waɗanda ake shugabanta musamman dai a ƙasashe masu tasowa. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke matsa lambar matse ci gaban ƙasashe masu tasowa kuma ita ce maganar taɓarɓarewar kayayyakin more rayuwa. Bangaren harkokin lafiya kuma kuma na cikin manyan batutuwan da ke jan hankalin irin wannan kasashe musamman dai a Najeriya da suke ganin rashin guraren da ya kamata a duba mutane shi ke jawo duk wanda yake ganin hannun shi da shuni ya tsallake daga Najeriya ya ketare zuwa ketare domin shi ma ya samu damar ganin an duba shi maganar tsallakawa tsallaken dan duba shugabanni kuma ita ce a wannan karan ta kara jawo hankalin 'yan Najeriya musamman ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar Najeriya da ya ce zai je dan huta ne kuma daga nan za a duba shi sai dai duk da haka ɗaya daga cikin masu fashin rashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma lauya da ke zaman kanshi barista el abubakar ya ce duk da yake ba laifi ne shugaba ya ketara ketare dan a duba shi ba amma dai akwai alkaura ne da shugaban kasa muhammadu buhari ya riga yi wa yan wannan kasa da farko dai a fitan shugaban kasa bai zama laifi a doka ba ko don shekarunsa da kuma yadda ya ta wahalhalu a asibitoci shekarun baya akwai bukatan dama ya rika fita lokaci lokaci yana kula da kanshi sai dai alkawarin da ya yi ne ga game da asibitocin najeriya da kuma alkawarin da ya yi na cewar in ya zama shugaban ƙasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita ƙasar waje ta dalilin jinya saboda ya ce zai gina asibitocin da ake da su a waɗancan ƙasashen ta yadda dukkan mutanen mu za su yi jinya ne a najeriya to amma kaga bai biya wannan bukatan ba shi kan shi kuma fitan shi ya zama lallai kamar medical check-up da ya cika waɗancan alkawuran da ya yi da medical check-up a nan abuja ma sai a mashi kuma in ka lura fadar shugaban shugaban kasa tana da asibiti wanda ake kira asoro clinic wannan kasafin kudin asoro clinic mu ma takaita ba goma yadda nigerian medical association take faɗa ba mu ce kasafin teaching hospitals guda biyar ne ake yi ma asoro hospital kaga kudi ne mai yawa to in shi yana fita matarsa na fita mataimakin shugaban kasa na fita da dukkan waɗanda suke asorok suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa to kaga wannan babbar ayar tambaya ce. Tintin tintini ake takun tun kuɗe juna kan maganar tallafin taimakawa talakawa musamman ma dai a ɓangaren albarkatun man fetur ɗin da wasu ke ganin kawai kuɗi ne ake tattaga a tura a taimaka wasu waɗanda suke da ƙarfi a cikin gwamnati. Yayin da talakawan ke cewa ko ma dai ke tattare waɗancan kuɗaɗe idan an tallafa suna jin daɗi da zaran an zare tallafin kuma sukan ji a jika. Tuni dai faɗuwar farashin mai a kasuwar duniya ya baiwa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dama. damar datse tallafin da ake bawa bangaren mai a wannan kasa. Kodake dai kara karuwar farashin mai a kasuwar duniya kuma na kara dawo da hannun agogo baya na kara hauhawar farashin mai a nigeria Wanda wannan ne yasa aka ji shugaban kamfanin kamfato mai na tare nigeria NNPC Malam Mele Kyari na gaya wa duniya cewa kuɗin da ake kamfata naira miliyan dubu ɗari da ashirin duk watan duniya don tallafawa al'umma fa ya riga kai matukar da gwamnati ba za ta iya ba. Sai dai masani a harkokin tattalin arziki kuma babban malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Yobe Najeriya ke Kaduna Katpoli. Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce ya kamata a yi nazari game da wannan tallafi. Dama tallafin da gwamnati ke badawa ne ta cire. Yanzu abin da ake magana man nan idan aka cire a Najeriya aka fito da shi kasuwan duniya to ana mishi farashi na kasuwan duniya ne. Misali kwanaki ya kai dala 68 ya daga baya dawo dala 63 to duk lokacin da ya karu idan aka bi wannan tsari na jihar hujja to anan cikin gida ma zai karu. Ma'ana in bai karu ba to gwamnati ta bada tallafi. Ma'ana idan aka shigo da shi gwamnati za ta ce to kila idan ya kamata sai da ɗari biyu ne gwamnati za ta ce to a sai naira ɗari ita kuma ta bada tallafin naira ɗari amma abin da nake kallo a duk irin ya rayuwarmu na najeriya da afirka menene ake talaka da ya wuce wannan da haka ko nawa gwamnati za ta bada a matsayin tallafin nan ya kamata ta bada shi don a samu sauƙin rayuwa saboda da zanen man fetur ɗin nan ya zama an kancin tallafin nan ya ƙara tsada wannan tallafin da ake ce kuɗi da yawa ɗin yana da amfani matuƙar za a bada tallafin kuma al'umma za su samu man yadda ya kamata. dakta wasu suna korafi ne akan cewa ai kuɗin da ake sawa ɗin ya yi yawan da gara a cire kuɗin a taimaki mutane ta wani bangaren wannan argument din an dade ana kawo shi tun muna jami'a ake kawo wannan amma kuma sai ga a karshe da aka cire na kwanaki da aka cire yanzu rayuwar mutane bata kara lalacewa ba tun cire wanda ake yi banda lokacin shugaba Abacha rayuwar mutane eh, ta inganta ne mafi akasarin lokuta gwamnati da wasu 'yan kasa dai na daddagewa ne cewa abin da yasa ake zare hannun gwamnati akan tallafin mai a tarayyar Najeriya shine wasu shafaffu da mai ne kawai ke tattare tarin tilin kuɗaɗen su tura a ajiyunan su a maimakon tallafawa talakawa sai dai Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce laifin ba na talaka bane saboda haka gwamnati ya kamata duba ba wai ta ce ta dina tallafin ba. Ana sa boko ne. Ya eh, kun diddigan man da ake amfani da shi a ƙasa. Misali a ce kila lita miliyan ɗari uku ne misali. To idan ana so a cuwa can sai a mai da shi lita miliyan ɗari biyar. To kaga gwamnati sai ta ba da tallafin bisa ga wannan yawa. To wannan kuɗin sai ya jira ya koma hannun waɗanda ba su ya kamata ba. To shi sa gwamnati za ta suna kashe kuɗi ba za a yi diddigan asalin man da muke amfani da shi a gida ba. Sai a ga diddigan yana wuce ainihin yadda mutane suke sha. Kuma ana yi ne da gangar ana sa boko ne a kawo rubuce-rubuce rubuce sai a sanya haka a ƙarshe gwamnati sai ta tana kashe kuɗin da yawa kuma in haka ne ai bai bai kamata ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke cuwacuwan ba gwamnati ta kasa kenan. me yiwa ganin irin tsananin rayuwa da ake samu ta hanyar cire tallafi na taimakawa al'umma a wasu bangarori da sauran abubuwan da wasu ke ganin suna ƙara jaza bakin jinin gwamnati ke sanya wasu 'yan jam'iyyar apc da da su aka yi tallan tallata jam'iyyar a ko'ina a wannan ƙasa ke ci gaba da zuruntun zare hannun su akan maganar tallata jam'iyyar da suka ce ba dai za su bar jam'iyyar ba amma kuma suna so su gaya wa duniya jam'iyyar ta riga ta gaza ta gajiya malam lawal mai mai anguwar rimi a kaduna ɗaya daga cikin wanda suka zaga ko ina wajen gaya wa duniya cewa jam'iyyar apc za ta kawo sauyin da ake nema ai duk wani tsari da jam'iyyar apc za ta yi tunanin tana yi wai da niyan cewa za ta kai gaci har ta ci wannan zaben wallahi ba mai tasiri ba ne hasali ma wancan kalamai da mai malabu ne ya yi shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa na cewa wai akwai ma wasu tsare-tsare da suka yi na zama kan mulkin najeriya har nan da shekara talatin da biyu wannan barin zance ne ina tabbatar maka da cewa istighfari da talakawan najeriya suke yi na kuskuren da suka yi na zaben jam'iyyar apc to wallahi bai cika mizanin sa apc ne ina nan daram a cikin jam'iyyar apc na me na suko sukata abin da zai kore ni a ciki ai a yanda suka ɗauko rashin tsari a yadda ake tafiyar da mulki a jam'iyyar apc sun karya duk wani alkawari da suka ɗaukan ma talaka talakan da ya sha bakar wahala ya bi dare ya bi rana ya sha ruwa da iska ya yi tahajjudi ya yi azumin nafila ya yi kiyamun laili sannan ya kasa ya tsare yanzu shine ke tsala ihu yana cewa ya rantse da allah inda ya san haka gwamnatin jam'iyyar apc za ta yi mulki wallahi da bai zaɓe ta ba sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar apc na ganin gaza gani da gangancin gangan ne ke sa a gagazawar jam'iyyar apc a wannan kasa barista muhammad ibrahim zaria ɗaya daga cikin gaggayan jam'iyyar apc da ya ce ya kamata dai a gaya wa duniya cewa gurguwar fahimta ce ma wasu 'yan kasa suka yi wa jam'iyyar apc da ke kan madafin iko yanzu a'a dai ba ku daina cewa an gaza yanzu in ka ɗauki tattalin arzikin najeriya an ɗauko ta daga wajen ƙasa da arba'in da biyar yanzu ta dawo mu ne na ashirin da shida a tsarin ƙasashen matalauta a duniya guda goma ba najeriya ciki amma da me yasa 'ya'yan ku suke suka ku abin da sa ka gane ne ko mutane sun ɗauka an kori pdp yanzu lokaci ne namu da za mu rinka rabon kuɗi kamar tasoyi gyaɗa a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da kowa amma a siyasa ko ba a ba kuɗi ba ai za ka sare a baka makani. a wannan wani abu ne daban baka wuce rabanka amma abin da muke so fahimta shi ne. bayan da za a yi a irin tsarin tattalin arziki da siyasa da muke da shi irin ta najeriya da kuma wanda muka yi aro a kasashen yamma ba a karaban kuɗi haka kawai ba gurgu ne ba to duka duka kuma da wannan baje batun bayani na barista muhammad zaria ne za mu zira zaren zuge bakin buhun manuniya na wannan mako a madadin dukkanin wani suka taimaka wajen ganin shirin manuniya ya nuna musamman ma dai sashen hausa na muryar amurkan da ke kawo muku shirin kowane mako ni isa lawal ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya to a gaida na ikara To yanzu kuma sai nasihar mu ta Juma'atu babbar rana. Sunana Halifa Ali Ahmad Abulfate daga Madinatu Maiduguri. Nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa koma ga allah mu ji tsoron allah mu duba laifuka da muke yi wa allah mu ta istighfari mu ta istighfari mu daina shi na biyu na kira ga jama'a kamar yadda nake mu ji tsoron allah wannan abun ba inda zai kai mu yau a kashe wannan gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu wayannan fa mutane ne rai din nan na Allah ne Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta kai mahaluki baka da wannan iko idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka shi wannan duk dalilai da ake bayarwa ba dalili ba ne a ce ba a yi adalci ba saboda ba a yi maka adalci ba ba a yi maka komai ba ba a yi maka ruwa ba ko ba a yi maka asibiti ba shine ka ɗauki makami a'a ko kuma saboda baka samu aiki ba shine ka koma sace-sace a'a ko kuma dan an sace maka naka kai ka je ka sake na wani wannan ba daidai ba ne a musulunci wannan ba daidai ba ne in mutum ya sace maka ko ya kashe maka ka neme shi ka kai shi wajen masu hukunci su hukunta shi ba kai ka ɗauki nauyi da hannunka ba ba ta yadda za a kashe muhammadu a nan kai ka je ka samu sunday ko john ko bukar a wani guri ka kashe shi ka ce ka ɗauki fansa wannan ba fansa ba ne wannan zalunci ne To a gaida Hanifa Ahmed Abu Fathi. Yanzu kuma ga wannan saƙon. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya hallaka mutane a garin falma na arewacin Mozambique waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. 'Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan suna ƙoƙarin hango 'yan uwan nasu suna sakkowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma wanda yake da nisan kusan kilomita 120 fiye da mutane dubu takwas sun rasa mahallansu an kashe da dama kana da yawa sun bata A jiya Alhamis mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna akan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawa daga ƙasar uganda akan hanyar su ta juba zuwa nimole wani mai magana da yawun sojojin sudan ta kudu ya ɗora alhakin kai harin kan ƙungiyar 'yan tawayen national salvation front wato nas A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na dala tiriliyan biyu. Biden wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma kara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kudaden don su tabbatar an sayi kayan amurka da kuma bin dokoki wanda zai kara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata amurkawa masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri kafin mai sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga alhaji sani imam dan masanin dogon daji akan rasuwar surkin shi alhaji aliyu abubakar ciroman dogon daji wanda Allah ya wa rasuwa ranar litinin da ta wuce to Allah ya ji kansa da rahamansa amin haka zalika muke mika ta'aziyya ga tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF Alhaji Aminu Mai Gari bisa rasuwar Hajiya Maryam Daso matar marigayi Alhaji Abubakar Garba Lame dan madamin wunti wacce Allah ya wa rasuwa a ranar litinin da ta gabata da fatan Allah ya ji kanta da rahama amin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kasance da murya Amurka an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.